eh gaskiya magana shine ɗazu muka samu wasiƙa daga hukumar alazai ta ƙasar saudiya cewa saboda aikin da ake a babban masallacin makka na haram an yanke kashi 20 ga duk ƙasashen duniya da aka ba su kujerun da mahajjatansu za su je aikin hajji bana dalilinsu kuma shine saboda daidai inda ake dawafi daman gaba ɗaya alhazai dubu arba'in da yake ɗauka da aka fara wannan aikin sai abin ya ragu zuwa dubu ishirin da saboda haka in ba an rage kashi 20 cikin 100 da aka ba wa kasashen duniya ba to lallai za a samu kazamun cinkoso kuma ana gudun kar a rasa rayuka saboda haka ita hukumar alhazai ta saudiya ta rubuta kowace ƙasa a duniya da ke da niyan aikin zuwa hajji bana cewa dole ne su rage kashi 20 cikin 100 na mahajjatansu da za su yi aikin hajji banan Allah ya nuna mana lokaci don a samu a rage cinkoso da ake ga bayan za a yi a kauce wannan cinkoso in ba an yi wannan rage ba so abin da nake so jama'a su fahimta shine ba wai najeriya kadai aka cirewa kashi 20 ba a'a duk wata ƙasa duk wata ƙasar musulmi da take da niyyar zuwa aikin hajji bana an yanke mata wannan kashi 20 na cikin alhazan da aka ba ta iko ta ɗauka su je su yi aikin hajji a bana yanzu alhazan najeriya za su zama nawa kenan a bana najeriya yanzu tana da kashi 76 ne kacal 76 nake so na ce maimakon 99 da ake ba mu kowace shekara amma kuma abin da nake so jama'a su fahimta shine wannan ragi da aka yi fa a'a ba wai an yi shi kenan na dindindin ba a tsawon lokacin da za a gama aikin da ake yi ne a nan a masallacin ka'aba ana gamawa wannan da maida najeriya ta ta kashi ashirin din kuma haka za a maida kowace ƙasa ta duniya ta musulmai mai aikin zuwa haji za a maida musu wannan kashi ashirin din da aka rage